ainihin tashin hankali na shine kada su zo su yi musu illa musamman ma yadda suka san cewar 'yan sanda sun san da maganar nan komai na iya faru su kuma sauran da aka kama an ba su da kuɗin da za su biya su ba. sun kashe min ita ko ba zai yiwu ba so kike in sanya hannuna dumu dumu a cikin wani alamar ina dan siyasa dadi bayan wannan haduwa mun sake haduwa da shi kuma ina da yakinin ba zai taba aikata wannan laifin ba ina gudun abin da zai je ya dawo a ina tsaya ya hakuri wallahi ban san yadda aka wayar ka ta shiga cikin jakata to ita dama wayar dama kafafu ne ita da za ta wuce kulci ta zo ta shiga cikin jakata ka za ka wuce ko sai na kira police yanzu Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Na san ka ji jiki su kansu ba san ba kai kai satan ba kai haƙuri. yaro ina neman taimako ne da abin da zan ci da abin da zan kai gida in ci da iyali wai barin dole nema a baku ku je ku nema mana kana da karfinka a jiki ka zo kana maula kan me za ka zo ku takura wa mutane kana cewa wani ɗanka ni ka haife ni ne wallahi dama alhaji wata 'yan matsala ce take faruwa ai a da kenan ko lokacin da yana tare da mahaifinka abin da ya raba mu da shi talauci don saboda haka kuma yanzu Allah ya ɗauke shi ya bani kuɗi ba za ka zubar da wani abu na daban ba wanda za ka zo ka kafa wani abu na. Kan kes ɗin yi a hannun ɗin. Abin ya yi wa sosai wai yanzu ma kotu za a kai shi kuma wallahi ba shi ya aikata ba ta kwata. Babu abin da zai faru insha Allah sai aiki. Ba ba jarabawa ce kuma kowane bawa da irin jarabawansa. Insha Allah na ku tsallake. Miliyan ashirin da biyar na kirga muna muna na bada aka kai musu duk wani surutu da ka ji na roman baka ne yes of course amma dai ba zan sami kuma ba zan taimaka ba to yanzu wani irin hali kake ciki dan Allah eh kin san sun ce sai an dau tsawon lokaci sannan za a kira shi kana ganin zan ci gaba da yarda da kai bayan ga abin da ka nema a guri na wanda na san zaka iya neman sa wurin wata ki guri Amira bari tunanin zaki amince abin da na nema a wurin ki to ni ba haka ne ba Allah shi ya mutu ba labari abin faɗa vai.